ya lalata abin da wani sai هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله مدوك كين سلكي شيني وانده يأيكو دمان زنس محمد القرآني wanda shirya ne ga mutane, kuma ya aiko shi da addinin Musulunci don ya ɗaukaka shi da abin da yake cikinsa na hujjoji da dalilai da hukunce-hukunce a akan